wa ashadu anna muhammadan abu wa rasulu amma ba a ci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato yau sha uku ga watan jimadar ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallar dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya yi dide da tara ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin karatun littafin sahihul bukhari a yau za mu tashi haddasana abdullahi bin maslama ku na'am bismillahir rahmanir rahim حدثنا عبد الله بن مسلم القحنبي حدثنا عبد العزيز بن عدي نعم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه sanya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kuma yawm khaybar ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa ranar yakin khaybara law yanna rayat rajulan yabtahu Allah ala yadayhi nan ne hadisana Abdullahi bin Muhammad eh, eh. ala uqiyanna rayat da sannu zan da tuta ga wani mutum wanda Allah ta'ala zai yi buɗi ta hannayensa faqamu yarjuna lidhalika ayyuhum yu'ta sai suka miƙe suka miƙe gaba ɗayan sahabbai suna fata saboda wannan wato wane ne za a ba kowanne daga cikin su yana fatan dama a bashi wannan tuta din faghadaw wa kulluhum yarju ayyuta sai suka wayi gari kowanne daga cikin su yana fatan a bashi wannan tuta din faqala aina aliyu sai manzo sallallahu alaihi wasallam zai cewa ina ali bin abi talib fakila yashtaki ainai aka ce yana ciwon idanuwansa bai zo ba ba shi da lafiya ya rasulullah amara qudiyala sai yayi umarni sai aka kira mishi ali bin abi talib radiyallahu an baba saqa fi ainai sai yayi tofi a cikin idanuwansa a qara'a makanahu hatta ka'annahu lam yakun bihi shay sai ya warke nan take har ya zamanto kaman babu komai tare da shi ina fata lura ya warke kaman bai taba rashin lafiya ba wannan idan ya zamanto garau ah, qala nuqatiluhum hatta yakunu mithlana sai Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu sai ce ya Rasulullah za mu yaƙe su ne hatta ya kunu har sai sun kasance misalin mu ah, qala ala rislika hatta tanzila bi sahati sai manzo Allah ya ce ka bi su a hankali wato ka tafi a hankali a hankali ma'anar ala ka tafi a hankali a hankali kada ka yi gaggawa har sai ka sauka a farfajiyansu kaga da wannan hadisin ana buƙatar soja ya zama to mai natsuwa idan soja yana gaggawa za a iya mishi ambush cikin sauki a kashe shi amma kana tafiya kaɗan yi tafiya kaɗan kawai ga gabas da yamma kudu da arewa ba wani alama maki kaɗan ƙara gaba to shine abinda manzon Allah ya karantar da Aliyu bin Abi Talib cewa ya ringa bin al'amura a hankali a hankali Ya ce har sai ka sauka a farfajiyansu umma du'uhum ila islam sannan ka gayyace su zuwa ga musulunci shine awwalan kafin ka yaƙe su ka kira su zuwa ga musulunci tukuna wannan shine dalili na masu fahimtar cewa baya halatta a yaƙi wani kafiri har sai an isan mai da da'awa an tsayan mai da hujja an kusan mai da shubuha tukuna an gane wannan ko sannan ka kira su zuwa ga musulunci wa akhbiruhum bima yajibu alaihim ka ba su labarin abin da ya wace ba a gare su eh in zaka kira su zuwa ga musulunci ka tsaya ka ba su labarin abin da ya waje ba tukuna idan suka iya abin da ya waje ba sa'annan sai a ɗauko abin da yake sunna da abin da yake mustahabbi an gane amma su kafirai ana ana so ne a nuna musu abin da addinin bai yiwuwa sai da shi na'am fa wallahi li ayyuda bika rajulun wahidun khayrun laka min umrin ni'am yace na rantsa da Allah a ce an shiryar da mutum ɗaya ta hanyar ka. to ya fi alkhairi daga a baka jajayen raƙuma ashe babban burin mai da'awa kullum yaya za a yi mutane su fahimci addini ya yi amfani da hikimomi da dabaru wanda ba su kauce wa sunna ba akan yadda za a yi ya gamsar da mutane su fahimci addinin musulunci ina fata an gane to kaga wannan hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce da sannu zai ba da tuta ga wani mutum wanda Allah ta'ala zai ba da nasara a hannunsa ta yaya manzo sallallahu alaihi wa sallam ya san Allah zai ba da nasara ta hannunsa ta yaya ya sani kaga ya sani ne ta hanyar wahayi ba wai ya san gaibi ba ne babu wanda ya san gaibi sai Allah subhanahu wata'ala ina ba san gane wannan to Allah zai bada nasara ta hannunsa a lokacin nan sahabban manzon Allah sai kowanne ya fadaitu yana so ya zamanto daga cikin wannan mutumin wanda Allah zai ba da nasara ta hannunsa akwai wata ruwaya wanda Umar dan Khattab ya buga sammako da asuba sahabbai gaba ɗaya sun zo masallaci sun cika Umar ya zo gaba gaba yana ɗago wuya ko za a kira shi sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina aliyu bin abi talib aka ce ya rasulullah yana ciwon ido shine sai manzo Allah ya ce a aika a kira shi kaga inda ba dan Allah ya riga ya kaddara sai Aliyu ba radiyallahu an tunda an ce bai da lafiya yaya sai a gane shi a canza wani to amma Allah ya riga ya ayyana Aliyu aliyun ake so ya shi ku fahimta ko to shi yasa da aka ce yana ciwon ido to sai annabi ya ce a kirawo shi aka kirawo shi manzon Allah ya yi masa addu'a ya tofa masa sai Aliyu ya warke kaman bai kaba yin ciwo ba aka damƙa mishi tuta an gane wannan ko kaga wannan hadisin yana karantar da mu wajabcin imani da kaddara in Allah ya kaddara dole sai an yi da kai to sai an yi da kai an gane da ba za ka wasa ce to ai laisa alal a'ma harajun wala alal a'raj haraj wala alal marid haraj tunda aliyu bai da lafiya kawai ya zauna za a kira wani an gane wannan ko to wannan hadisin shine hadisin da shi'a suke kafa hujja da shi wajen cewa aliyu bin abi dalib ya fi dukkan sahabbai daraja saboda an ce za a ba da tuta ga wani mutum yana son Allah da manzo kuma Allah da manzo na son shi kuma Allah zai bada nasara ta hannunsa to sai gashi nan kuma sahabbai gaba ɗaya sun zo masallaci amma an hana su an ba Ali bin Abi Talib ka ce da wannan kenan duk cikin sahabbai ba mai darajar Ali bin Abi Talib radiyallahu an ya ka musu in haka ne kuwa in wannan magana ne dan an ce yana son Allah da manzo Allah da manzo na son shi to me za ku ce game da wanda kuma aka ce shedan na gudun sa aka ce idan shedan ya haɗu da shi yana bin wata hanya sai ya canza hanya ihi ya bin al-khattab wallazi nafsi biyadihi malik yaka shaytan salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjik annabi yace ya kai dan kadda shaytan bai taba haduwa da kai ba kana bin wata hanya face shaytan ya bi wata hanya wacce ba ka ba mutumin da shaytan ke gudun sa gabaki daya in muka dauki irin fasara na shi'a zai zama to Umar dan kadda masumi ne tunda mutumin da shedan ke canza hanya in ya gan shi kenan ba zai taɓa yin zunubi ba ko ba gaba ne Ba su ce to da a ce misalin aliyu bin abi talib aka yi ma wannan yabo da shi shiya sun ɗauki hadisin akan isma ke wannan hadisin ya nuna mana ƙarara cewa babu yadda za a yi aliyu bin abi talib ya yi zunubi saboda an ce wato in shaidan ya haɗu da kai kana bin wata hanya sai ya canza hanya to tunda ko ba ku haɗuwa da shedan dama shedan ke kawo sabon Allah ya kenan shikenan zai zamanta ka zama masumi amma kaga ahlus sunna ba su gina hukunci na isma da wannan hadisin ba sun san wannan hadisin yana magana kan darajar Umar ne ba yana magana kan isma ne na Umar ba a gani sannan kuma ga ga Ja'far bin Abi Talib da manzo Allah ya ce masa ashbata khalqi wa khulqi ka yi kama da halitta na da ɗabi'a na mutumin da ya kama da halittan annabi sallallahu da ɗabi'a manzo sallallahu alaihi wasallam bai kuke tunani yanzu bai kuke tunani da a ce ali bin abi talib annabi ya gaya ma wannan me yan shi a za su ce ai tunda an ce ɗabi'an shi yayi kama da na annabi ai ya zama asumi ko to kaga wannan hadisi zamu ce kenan Ali bin Abi Talib bai yi kama da halittar Annabi da kuma ɗabi'ansa ba wanda ya kama da shi shine Ja'far kenan Jafar ya fi annabi daraja kenan a ya fi Aliyu daraja kenan an gano wannan ko to ire-iren wa'annan ga kuma wannan wannan ya sunan shi Amir bin al-Jarrah radiyallahu an Abu Ubaida wanda annabi ke cewa li kulli ummatin amin wa aminu hazir umma Abu Ubaida al-Jarrah dukkan al'umma suna da amintacce amintaccen wannan al'umma shine Abu Ubaida al-Jarrah kenan muka dauki wancan mukaddima nasu kenan Abu Ubaida shi kadai ne amintacce sauran sahabbai ba amintattu bane har da Ali bin Abi Talib kaga in muka dauki irin wannan fasara zai zama to muna ta kushe wasu sahabbai ba tare da mun bi ka'ida na fasara ba Allah shi yayi saka hadisin ba yana nuni akan fifita Ali bin Abi Talib kan sauran sahabbai bane sauran sahabbai su ma aka ambaci darajar su sai ka dauka kuma ba wanda ya fi daraja haka abin yake na'am حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن أميد قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما يا كفن شيء من ذن الله صلى الله عليه وسلم إذا يأتي وسمتاني لم يغير حتى يصبح إذا يأتي وسمتاني بايا كيف ربكي har sai ya wayi gari an gane ko baya kai farmaki har sai me har sai gari ya waye sannan ya kai farmaki fa in sami'a azanan amsak idan ya ji kiran sallah a cikin garin sai ya kame wato zai dan jira sai lokacin da alfijir ya fito in ya ji an kira sallah to zai gane wannan gari garin musulunci ne sai ya kame daga yatsansu wa illam yasma azanan aghara ba'da ma yusbih idan bai ji kiran sallah ba sai ya kai farmaki bayan gari ya waye fanazalna khaybar layla sai muka sauka a khaybar da dare to da muka sauka kaga ba zai yi saurin kai farmaki ba zai jira sai alfijir ya fito ya ji ba a kira sallah ba to ya san wannan darul kufur ne alaman gane darul islam shine da zarar lokacin kiran sallah yayi kaji an kira sallah to idan ku an kira sallah baya halatta ka yaki wannan kasar duk kasar da ake sallah a cikin garin ana kiran sallah to baya halatta malamai suna cewa idan ya zamanto an hana kiran sallah a cikin gari to ya halatta a yaƙi wannan garin an gane wannan ko saboda manzon Allah yana yaƙar duk garin da ba a kiran sallah a cikin ta ya nuna wannan gari ba garin musulunci bane an gane ko na'am حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا wato lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yana yaki da mu na haddathana abdullahi ibn maslama an malik an humayd an anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ila khaybar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa ga yakin khaybara fa jaa laila sai manzon Allah ya afko mata da dare وكان إذا جاء قوم بليل لا يغير عليهم حتى يصبح يا كسر شيء إن يزو متاني دري بايا ثور كيف رمكي أغريسو حتى يا واي غري فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم منين هكما حتى يا واي غري yawa hikima har sai ya waye gari saboda ya ji kiran sallah da ya ji kiran sallah ya san to gari ne na musulmi an gano wannan to a lokacin da manzo Allah ya zo lokacin da gari ya waye sai ga yahudawa sun fito da fatanyansu wa makatilihim da kuma ainihin jakunkunansu falamma ra'uhu qalu muhammadun wallah an gane za su je gona sun zo da kayan nomansu da kuma ainihin wato a jakunkunan su a wanda za su ɗibi kaya da shi abin noma da shi suna ganinsa su yahudawa suna ganin manzo sallallahu suka ce kai Muhammadu Muhammad wallahi Muhammad Muhammad wallahi ga Muhammad wallahi ga Muhammad Muhammadun wal khamis kace Muhammadu da bataliyoyinsa fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam Allahu akbar sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce Allahu akbar kharibat khaybar khaybara ta rushe inna idza nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahul munzirin yace lalle mu idan muka sauka a farfajiyar mutane to asibancin wa'annan wanda ake wa gargadi ya munana in dai muka sauka a wajen mutane to asibancin su ya munana kenan yanzu asibancin yahudawan haibar ya munana an gane ko yanzu lokaci ya zo wanda za a ci kasar haibar da yaki a nan wajen kaga yaya hukuncin ka kai hari ga mutane ba tare da ka tsaye musu da hujja ka gusa musu da shubha ba tare da kayi musu da'awa ba ya halatta to wa'annan yahudawa na khaibar manzan Allah ya kai musu farmaki da sassafe shin sun san cewa manzan Allah zai zo ba sani ba Amma mai su ne to yaya magana cewa kafin a yaƙi mutane sai an musu wa'azi sai an aika musu da sako eh to da wannan hadisi aka ce hadisin yana nuni akan halaccin yakin wanda da'awa ta isa zuwa gare shi in dai da'awa ta riga ta isa zuwa gare ka to ana iya kai ma farmaki koyaushe ne su yahudawan khaibar dama da'awan manzo sallallahu alaihi sallam ta riga ta isa zuwa gare su sun riga sun ji wa'azin manzo Allah sun ji sakon da manzo Allah ke isarwa to saboda haka in dai sako ya riga ya iso ko da yaushe ana iya kai farmaki gare ka ba a zalunce ka ba dama abinda nassin qur'ani yace Allah ta'ala na cewa wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba mu kasance masu yin azaba ga mutane ba sai mun aiko musu da sako dan sako misali to ai Allah ta'ala ya riga ya tura manzo Allah ya riga ya tura da sako zuwa ga Yahudawa na khaybara sun riga sun ji sakon musulunci to idan sun riga sun ji sakon musulunci ba sai an ayyana musu lokacin da za a kai musu farmaki ba an gane ko ana iya kai musu farmaki ko da yaushe ne misali Shi ne abin da ya faru amma idan ba su ji sako na musulunci ba to baya halatta a kai musu farmaki sai an isan musu da sako an gane ko na'am حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للي أبو هريرة radiyallahu anhu ya ce manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ya ce umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu la ilaha illallah an umarce ni in yaki mutane har sai sun ce la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah duk wanda ya ce la ilaha illallah faqad asama minni nafsuhu wa malahu illa bihaqqi haqiqa ya tsare ransa daga gareni da dukiyarsa sai dai in akwai haƙƙi na musulunci wa hisabu ala Allah hisabun shi yana nan zuwa ga Allah ga abin da ya buya zuwa gare mu rawu Umar wa ibn Umar an annabi sallallahu alaihi wa sallam to kaga wannan hadisin shi kuma yazo ya ce an umurci annabi da ya yaki mutane har sai sun ce la ilaha illallah an gano wannan ko idan mutane ba su ce la ilaha illallah ba an umurci annabi ya yake su to shin wannan hadisin yana nuna mana kenan cewa idan mutane sun iya kalmar shahada dole ne a yaƙe su ko kuma akwai wani mafita ban da yaƙin inda zahirin wannan hadisin an nuna gaya shine an umarci annabi ya yaƙi mutane har sai sun ce la ilaha illallah hmm? kenan ya nuna kenan dole ne a shiga musulunci ana tilasta wa mutane kenan da ƙarfin tuwo a shiga musulunci kenan shi musulunci kenan ba da'awa ake yi ba kawai ana zuwa ne a ce ku yi kalmar shahada ko a kashe ku shi haka ne abin in ma ku yi kalmar shahada ko mutuwa to ya abin yake to akwai hadisai ba wannan hadisi bane kadai ko akwai hadisan da suke nuna in ma kalmar shahada in ma jizya ko yaki kaga sai mutum ya zaba ga kuma ayin qur'ani qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata an sagirun kaga an ce a yaƙi wayannan wanda aka ba littafi har sai sun ba da jizya suna wulaƙantattu ashe kenan wato an umarci annabi yaƙi mutane har sai yi kalmar shahada an umarce shi yaƙi mutane har sai sun ba da jizya an gane idan sun ƙi kalmar shahada kuma sun ƙi ba da jizya a nan wajen an ba da dama a yaƙe su a nan wajen yanzu akwai tilastawa a'a an ba da zaɓi ne ku zaɓi wanda ku gaya muku in ma ku zaɓi musulunci ko <coughs> ku zaɓi za ku zauna ƙarƙashin daular musulunci ku ringa biyan jizya duk shekara a kyale ku ku yi addinin ku ko kuma ku zaɓi yaƙi duk wanda ya muku an gano wannan ko to wannan aya shine fassaran la ikraha fi din babu tilastawa a cikin addini saboda ana ba da zaɓi ne immal islam wa immal jizya wa immal qital amma da an ce ne kawai in ma musulunci ko kisa a nan sai mu ce an tilasta ma dole ka shiga musulunci amma tunda an baka zaɓi ka zaɓi abin da ya maka sauƙi a cikin abu in ka zaɓi jizya za a kyale ka ka zauna a cikin daular musulunci ka ci gaba da yin addinin ka misali an gane wannan ko saboda haka wannan hadisin yana buƙatar a yi jam'i da sauran hadisai sannan wannan hadisin kuma ila yau <clears throat> ya ce an umarce ni in yaƙi mutane har sai sun ce la ilaha illallah to idan mutane suka ce la ilaha illallah ba su ce muhammadu rasulullahi ba ba za a kyale su sun ce la ilaha illallah sai suka yi shiru ko ashadu an la ilaha illallah sai suka yi shiru ba su karasa wa na muhammad da rasulullah ba wa'annan za mu ce sun shiga musulunci ko da saura to anan wajen malamai sun yi magana saboda hadisan sun zo da ruwayoyi daban-daban akwai hadisin da ya zo da hatta ya kulu la ilaha illallah an gane wannan ai to sannan kuma akwai hadisin da ya zo wa anna Muhammadu rasulullah ya hada aka yi to hadisin da ya zo cewa hatta ya kulu la ilaha illallah wannan hadisin wato yana amfani ne ga ainihin masu bautan gumaka an gani masu bautan gunki in mutum ya ce a an la ilaha illallah nan, ya wadatar da shi la ilaha illallah inda mai bautan gunki ya kalmar shahada ko bai ce muhammadu rasulullahi ba ya shigo musulunci kun fahimci wannan ko yawa wannan ga masu bautan gunki kenan wanda ba su tabbatar da tauhidi ba amma na biyu shine wanda za a ce ashadu Allah la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadu rasulullah su ne ga ahalul kitab ahalul kitab wanda su ahalul kitab ne wanda suka tabbatar da tauhidi domin ahalul kitab kala biyu ne akwai ahalul kitab wanda suke shirka akwai ahalul kitab wanda sun yarda Allah ɗaya ne misali ba su yarda annabi isa Allah bane ko abin da ya kama da wannan to irin wayannan ahli kitab din wanda sun yarda annabi isa manzan Allah ne ba Allah ba amma kuma sun karyata manzanci na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to dole ne sai sun hada da wa ashhadu anna muhammadar rasulullah an gano wannan ko to sannan kuma idan ya zamanto mutane ne wanda suna cikin musulunci amma suka ce sallah ba dole bane ba sallah ba dole bane ba dole bane su bada zakka amma sun yadda la ilaha illallah muhammadu rasulullah sun yadda amma sallah ba dole bane zakka ba dole bane su kuma ya za a yi su kuma akwai wata ruwaya wa yuqimu salata wa yu'tun wa yuqimuna salata wa yu'tuna zakata an gane wannan umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimuna salata wa yu'tuna zakata akwai wannan ruwaya an umurce ni yaƙi mutane har sai sun shaida an la illa Allah, kuma sun shaida lalle annabi muhammad manzo Allah ne su tsaye da sallah su bada zakka su tsaye sallah su ba zakka an gane wannan ayi to wa'annan ga mutanen da yake suna cikin addinin musulunci kenan sun shigo cikin musulunci amma sun karyata sallah da zakka sun karyata wani abu daga cikin ayyuka to anan nan wajen dole sai sun hada da sai sun tsaye da sallah kuma sun ba da zakka an gane wannan ko mutumin da ya shaida da tauhidi kuma ya shaida da annabta manzo Allah amma kuma ya ƙi yin aiki na da'a to wa'annan za a yake su har sai sun zo sun mika wuya sun yi aiki na biyayya ga Allah subhanahu wata'ala da manzansa an fahimci wannan ko to wannan shine abin da malamai suka yi bayani dangane da fiqhun wa'annan hadisai gabaki daya Allahu a'lam <clears throat> na'am babu man arada ghazwatan warra bi ghayriha Babu wanda ya nufin yaki sai ya yi tauriya sai ya saka ya da waninta wato yana so ya yi yaki wato zai dumfari Kano sai ce za shi Zaria Kano zai je sai ce Zaria za shi a nan wajen ƙarya ya yi eh ya yi tauriya ne ba ƙarya ba ne tunda in za shi kano zai fita hanyar yana hanyar Zariya. an gare, to daga nan kuma sai a ƙara gaba kuma kaga dai ai cewa da ya zariya za shi an je zariyar da gaske wannan shine tauriya an fahimci wannan ko yau kamar yadda imamu shafi'i ya aikata lokacin da ake tilasta wa mutane sai sun ce alkur'ani halitta ne imamu shafi ya ce a taura injila zabura alkur'ani ya ce wa'annan halitta ne shin ya yi karya? kaga shi yana nufin ya tsunsa halitta ne wannan shi ne tauriya to mutumin da yake so ya yi yaki sai dan sakaya ya yi tauriya sai ambaci wani ومن أحب الخروج يوم الخميس da mutumin da yake son fita yaki ko tafiye tafiye ranar alhamis shi yana sha'awan in zai yi tafiye-tafiye ya ringa tafiye-tafiye ranar alhamis حدثنا يحيى بن بخير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاد قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك نعم أن عبد الله بن كعب رضي الله عنه وكان قائد كعب بن بني bin Abdullahi bin Ka'ab bin Malik ya bani labari cewa lalle Abdullahi bin Ka'ab radiyallahu an wato ya kasance shi komanda ne a shi ne jagora na ka'ab bin malik daga cikin 'ya'yansa lokacin da ka'ab bin malik ya makance lokacin da ka'ab ya makance shi wannan abdullahi bin ka'ab shi yake jagorancin ka'ab bin malik قال سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم يكي ناجي كعب malik lokacin da ya fashi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yakin Tabuka bai samu ya je ba ya yi fashi bai je ba ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها من ذن الله صلى الله عليه وسلم بكثن شيء نبو وني يكيبا فأتي أن يتوريا يا أن ساكيا يا أن بتوانينا saboda hikima an gane saboda idan manzon Allah ya ce ga inda zamu je akwai munafikai kafin ka ankara sun dauki labari sun kai wa mutanen to saboda kasancewa akwai munafukai sai manzo Allah ya ringa yin tauriya an fahimci wannan ko sai manzo Allah manzo Allah bai san gaibi ba amma ya san a cikin mutanen da ke tare da shi akwai wanda suke tare da shi ba dan Allah ba akwai wanda suna zaune da shi ne domin su zama to leƙen asiri wasu na zaune da shi ne dan su mai makirci to saboda haka akwai al'amura wanda yake dan sakayawa baya bayyana da shi saboda dalilin wayannan munafukan an gano wannan na'am wa haddathani ahmad ibn muhammad akhbarana abdullah akhbarana yunus an zuhri na'am wa akhbarani abdurrahman ibn abdullah ibn ka'b ibn malik قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ينا تشيوا na ji ka'ab bin malik mahaifina radiyallahu anhu yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qalla ma yuridu ghazwatan yaghzuha illa warra bi ghayriha ya kasance manzon tsira sallallahu alaihi wasallam da kadan yake yake nufin wani yaki face yi tauriya ya ambaci waninta ya kadan sakaya sai ya ambaci waninta za a je Kano sai ce za a je Zaria hatta kanat ghazwatu tabuk har sai da ainihin yakin tabuk ya kasance fa ghazaha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi harrin shadid sai manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam yayi wannan yaki a cikin zafi mai tsanani واستقبل سفرا بعيدا ومفازا kuma ya fuskanci tafiya mai nisa kuma wawan daji za a kutsa cikin wani irin wawan daji shine mafazan wastaqbala ghazwa aduwin kathir kuma ya fuskanci kan makiya masu yawa wato yaƙin tabuka din manzo Allah ya fuskanci yaƙan makiya masu yawa cewa ba in za a yi wannan yaki ba ba ƙaramin wahala bane tafiyan yana da nisa ga zafin rana sannan kuma sojojin wato rundunar kafiran suna da yawa suna da ƙarfi to a nan wajen ba sai ya yi tauriya ba saboda nisan tafiyan ya kamata ya fito kawai ya gaya wa mutane ga inda za mu ci kun gane wannan ko saboda idan aka yi tauriya aka ce za a je Zariya alhali kano za a ji to mutane za su ɗan yi tattali ɗan kaɗan tattalin ba zai ishe su ba an gane sai sun je sai guzurin su ya ƙare, shi kuma tafiyar buka tafiya ne mai tsananin nisa wanda in ba a faɗa ba mutane za su ɗan tattali kaɗan guzuri ya ƙare musu a hanya kuma za su shiga cikin wani kungurmin daji iya ganinka to dole ne a nan wajen manzo Allah ya fito ya nuna musu za mu je tabuka ne kuma kowa ya shirya sojojin suna da yawa suna da ƙarfin makamai muna buƙatar makamai sosai da kuma rinjina an gane to a lokacin nan fajjar lalil musulmi na amrahu sai manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ya bayyana wa musulmi al'amarin su ya fito fili ba tauriya ya ta'ahabu uhbata aduwini saboda su yi tattali tattali irin na makiyansu ko kuma daidai da na makiyansu wa akhbarahum bi wajhihi alladhi yurid wa akhbarahum alladhi yurid bi wajhihi wato ya gaya musu wato inda yake so ya je a gaban shi wato ma'ana ya gaya musu a fili inda yake so ya je ya fito fili ya gaya musu wurin da ya nufa an gane wannan ko to haka wannan ya nuna mana wato shi wannan tauriya din an yi shi ne don maslaha to sannan shi wannan bayyanarwan shi ma an yi shi ne don maslaha na'am wa an yunus an zuri qala akhbarani abdurrahman ibn ka'b bin malik an ka'b bin malik radiyallahu anhu kana yaqul lalle bin malik Allah ya kara masa yadda ya kasance yana cewa la qallama kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yakhruju ila kharaja safar wato da kaɗan ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake fita in ya fita cikin tafiya illa yawmal khamis face ranar alhamis mafi yawan tafiye tafiyen manzo sallallahu alaihi wa sallam ya fi zaben yin tafiya ranar alhamis kenan tafiya ranar alhamis yana da kyau sunna ne tunda dai manzo sallallahu alaihi wa sallam yana yawan tafiya to a ibnu hajar al-asqalani rahimahullah yake cewa amma fita ranar alhamis zai iya yi wakilin sababinsa Abin da aka ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wa sallam inda yake cewa burika li ummati fi bukuriha yawmal khamis an sanya albarka ga al'ummata a cikin sammakonta ranar alhamis an sanya ma al'ummata wato albarka a cikin sammakonta ranar alhamis in mutum zai tafiya ya buga sammakon ranar alhamis an sanya albarka a ciki amma wannan hadisi ya ce hadisi حديث ضعيف hadisun da'if من حديث min hadisi nubay binun ابن ai ibn shurai akwai ibn ون to wannan hadisin bai inganta ba an gane wannan الله amma dai Allah yana son fita ranar alhamis an gane to amma kasancewa manzon Allah na son fita ranar alhamis ba yana nuna duk tafiyoyinsa gaba ɗaya alhamis ba ne. akwai wasu tafiye-tafiye wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi ko ba ranar alhamis ba an gano wannan akwai tafiye-tafiyen da akwai sashen tafiyar da ya ranar asabar da kuma sauran kwanaki amma dai ya fi son tafiye-tafiye ranar alhamis to kai ma kana da wannan iko sai ka rayar da wannan suna ya zama to mafi yawan tafiye-tafiyenka ka sanya shi ranar alhamis Allahu alam na'am حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا فتا غانا الخميس أتفيا تبوكا وكان يحب أن يخرج يوم الخميس يا كسن ya ringa fita قفتارانا alhamis. kai ma a matsayinka na masoyin manzo sallallahu alaihi wa sallam! kai ma ka ringa sha'awan fita ranar alhamis na'am babul khuruji ba'da dhuhri Babu fita bayan azhar din mutum zai fita yaki ne ko tafiya ya fita bayan azhar حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن أبي كلابة عن أنس رضي الله عنه نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر أربعة lallai manzo sallallahu alaihi wasallam inji Anas yayi sallah a Madina raka'a hudu wal asra bi dhil hulayfati rak'atayn sannan yayi sallar la'asar a can dhil hulayfa can miƙatin mutanen Madina yayi raka'a biyu saboda anan wajen wato a matsayin matafi yake وسمعتهم يصرخون بهما جميعا ناجي su gaba daya suna daga murya da dare su gaba daya suna suna suna kiran sallah da kuma tare iqama a cikin duk wayannan lokuta babul khuruji akhir ash-shahr na'am babun fita karshen wata وقال قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما انطلق النبي صلى الله min al-madinati bi بخمس بقينا من ذي القعدة manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga Madina wato kwana biyar da ya ragu daga watan Zulqa'ada wato sura kwana biyar watan Zulqa'ada ya wuce wa qadima makkata li arba'i layalin khalawna min Zulhijja kuma ya shiga Makka saura kwana saura darare guda hudu da suka rage daga Zulhijja حدثنا عبد الله بن مسلمة على ya fita mai kenan ƙarshen wata saura kwanaki kaɗan wata ya ƙare ya fita نعم حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أمرة بنت عبد الرحمن نعم. أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لليتات عائشة رضي الله عنها تنشوى خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقينا من ذي القعدة من بتا تارد منظور صلى الله عليه وسلم قدر ريب يرجز كرهوك وتنزل القعدة wala nura illa alhajj ba ma ganin wani abu face aikin hajji falamma nauna min makka a lokacin da muka kusanci makka amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man lam yakun ma'ahu hadiyun idza tafa bil sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umurci wa'anda ba su da hadaya tare da su wanda suka shigo ba su zo da hadaya ba cewa idan suka yi dawafi a ɗakin Ka'aba wasa'a bainas safa wal marwa ta hilla idan suka yi sa'ayi tsakanin safa da marwa sun yi umra kenan ba in suka zo sun yi dawafi a ɗakin Ka'aba suka yi sa'ayi tsakanin safa da marwa a nan wajen sun yi umra to sai su warware in sun warware sai su jira mu tarwiya sai su jira takwas ga wata domin su yi harama da aikin hajji kaga a nan wajen sun yi mai kenan me suka yi kenan sun yi tamattu'i an gani duk wanda bai zo da dabban hadaya ba kawai ya yi umara. in ya yi umara ya gama sai ya warware ya sanya kayan gida ya ci gaba da hidimansa yadda ka san shi dan gari ne an gani zai iya mu'amala da iyalansa zai iya sanya kayan gida zai iya fesa turare da komai da komai a wannan lokacin an gane ko sai ya jira mai ya jira yau mu tarwiya yau mu tarwiya takwas ga wata shine ake fara aikin hajji a lokacin nan sai ya sa sai ya harama da aikin hajji ya fara labbaik Allahumma labbai amma idan mutum yana da dabba na hadaya ya taho da dabbansa a nan wajen in ya yi harama ba zai warware ba sai ya yi ɗawafin ifada an fahimce na yi to a nan wajen mai kira yake yi ya yi kirani kenan ko na'am amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qalat aisha sai Aisha ta ce radiyallahu anha fa alaina yawm nahri bi lahmi baqar sai aka shigo wajen mu ranan sallah ranan goma ga wata kenan aka shigo da naman sa fa qultu ma hada tace menene wannan fa qala nahar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an azwaji aka ce manzo sallallahu alaihi wa sallam ya soke wannan dabba ne a madadin iyalansa kenan wannan layya ne ko kuma hadaya layya ne ko hadaya Eh? saboda sun su masu sun zo aikin hajji ne ba mai aikin hajji na layya wannan dabba da aka yanka annabi ya yanka sa ga matayensa kaga wannan sa din ya nuna kenan matayensa wato su ma sun yi aiki zai nuna kila sun yi tamattu'i daga baya sai aka yanka musu wannan dabba na hadaya wannan sa din aka yanka musu kuma sannan zai iya ɗaukar layya dan akwai masu fahimtar cewa masu aiki mai aikin hajji na iya hada guda biyu yayi hadaya ya layya kuma muka dauki wannan mazhaba zai zo zai zo gila manzo Allah ya soke dabbar layya a madadin iyalansa an san wannan ko na'am qala ya fa zakartu hadha alhadith lil qasim bin muhammad fa qala atatka wallahi bil hadithi ala wajhi wato sai yahya yake cewa na ambaci wannan hadisi ga qasim bin muhammad sai ce wallahi ka zo maka hadisin yanda ya dace yanda ka faɗa wallahi haka abin yake eh babul khuruji fi ramadan babun fita a cikin ramadan ya halatta idan mutum zai tafiya ya tafiya a watan ramadan na'am حدثنا ali ibn abdullah الله sufyan qala قال zuhri عن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا فتا أشكي رمضان فصام حتى بلغ الكديدة أفطر sai manzo Allah yayi azumi kenan ya halatta mutum matafiya yayi azumi kenan ko yawa kaga anan yana cikin tafiya kuma yayi azumi saka a cikin Ramadan sai annabi yayi azumi har sai da ya kai wurin da ake kira al-kadid aftara a lokacin sai ya karya azumi saboda a lokacin an samu wani zafin rana sahabban manzan Allah sun galabaita sosai to da annabi ya ga sahabbai sun galabaita aka bashi labari aka ce ya rasulullah inna ba'da nas arshaka alayhi musiyam ya rasulullah wasu daga cikin mutane fa azumi ya galabaitar da su shine sai manzan Allah ya sa aka kawo ƙwarya da fa ƙwarya ya daga ƙwaryan kowa ya gani sai ya sha shi ya sha ne saboda ya taimaka mu wa'ancan da suka galabaita su ma su karya azumin su amma kuma duk da haka sai wasu ka kiyarda duk da wannan wahalar an gane sai wasu ka da su karya azumin su shi aka ce ya rasulullah wasu mutane fa duk da ka karya azumi sun da su karya sai annabi ya ce ulaikal usa ulaikal usa wa'annan masu sabo ne wa'annan masu sabo ne me yasa suka yi sabo do dan mutum na cikin tafiya an ya ga ma ya azumi ya ga ma ya ajiye ko to menene sabon Allah da suka yi yau saboda wannan galabaitan da aka yi wannan galabaitan wanda wasu na faduwa wasu na suma amma kuma sun ki ajiye azumi an gane wannan shine malamai suka fasara hadisin nan laisa min albir siyamun fi safar ba shi daga cikin da'a irin wannan azumin a cikin tafiya wanda irin azumi azumin da aka galabaita aka fita daga hayyaci to wannan ba da'a bane in ka yi shi ba baka da lada bal kana ma da zunubi ne an fahimci wannan ko to saboda haka sai manzo Allah ya karya azumi saboda sauran sahabbai su gani su karya su ma wanda sun galabaita na'am قال سفيان قال الزهري اخبرني ابي الله عن ابن عباس وساق الحديث المهم dai ya halatta mutum yi tafiya cikin Ramadan ba laifi bane قال أحمد هذا قول الزهري وإنما يقال بالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ahmad ya ce wannan shine maganar zuhuri dama ana ba da fatawa ne da ƙarshen aikin annabi ba farkon shi ba ƙarshen aikin manzo sallallahu alaihi wa sallam da shi ake ba da fatawa ƙarshen aikin shi ya shafe farkon shi ah, babu tauje babu ban kwana وقال ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير عن سليمان بن يسار an abi huraira radiyallahu anhu annahu qala an karɓo daga abi huraira radiyallahu anhu cewa lalle ya ce ba atana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi ba'thin wa qala lana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aike mu cikin wani aike a cikin sai manzon Allah ya ce mana sallallahu alaihi wa sallam in laqitum fulanan wa fulanan idan kun haɗu da wani. da wane li rajulaini min quraishin sammahuma sai ga wasu mutane guda biyu na Qurayshawa ya ambace su in kun gamu da wanda da wani fa riƙo ma bin ku kona su da wuta saboda sun cutar da musulunci in kun gansu na ba ku dama ku banka musu wuta ku kashe su qala thumma atainahu nuwaddi'u hina aradna al-khuruj yace to sannan sai muka zo wajen sa injuwa inji Abu Hurairah radiyallahu an sai muka zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam za mu yi ban kwana da shi kuma inda manzo Allah ya riga ya tura su to kafin su tafi sai suka je za su yi ban kwana da shi kenan yana da kyau in mutum ya tura ka sako kafin ka tafi ka zo ka yi ban kwana da shi an gane to insha Allah wannan sakon da kace zaka ba mu yanzu muna so mu wuce ne a nan wajen sai ya musu addu'a ya sa musu albarka sai su wuce kullu rai saboda haka sai suka zo za su yi ban kwana da manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ah. lokacin da suka yi nufin fita din فقال إني كنت أمرتكم أن تهرقوا فلانا وفلانا بالنار sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce lallai na kasance na umurce ku a da ku kona wane da wane da wuta shine maganar da na umurce ku a da wa inna nara la yu'azzibu biha illa amma lallai wuta babu mai yin azaba da shi sai Allah Allah ya sanar da ni wannan daga baya an gane cewa baya halarta. wato ga wani dan adam ya kona wani yayi azaba da wuta Allah kadai yake yin azaba da wuta an gane wannan ko to haka wayannan mutane yanzu na canza wannan fatawa din kada a kona su da wuta fa in aqaltumuhuma faqtuluhuma idan kun kama su kawai ku kashe su kawai kun fahimta ko idan kun kama su ku kashe su to amma idan ya zamanto mutanen su kuma sun kashe wasu musulmi da wuta ba ya za a yi su ma ana iya banka musu wuta baya halatta ko ba za a yi amfani da ayan nan fa mani ta da alaikum fa ta duwa alaikum misli ma ta da alaikum ba wanda ya muku ta'addanci ku yi musu ta'addanci tabbatan kwacin yadda ya muku ta'addanci ba za a yi ba saboda shi wannan manzo Allah ya riga ya faɗa baro-baro lalle wuta ba mai azaba da shi sai Allah amma yanzu bari wutar da ake fa yanzu yanzu sakin wuta da ake yi ana barin wuta da bindigogi kaga wuta na kamawa ana jefa bom bom wuta ne ya halatta yaki da bom wani ya ce bai halatta ba to in bai halatta ba sai dai ka yaki da wuta kenan ko kaga wannan bom din lalura ne ya sanya dole sai an yi amfani da shi saboda in ma baka yi amfani da shi ba wa'ancan za su yi amfani da shi su kafirin makiya amma asali ba a yin azaba da wuta an gane ko a ka'ida ya kamata ne in za a yaƙi a yaƙi da takubba da makamai wanda ba za su zama wuta ba misali amma yanzu kafin duniya gaba ɗaya da shi suke amfani in kace za ka yi amfani da wuka kai ne a ƙasa an gane to wannan a zarura su biyu mazura lalura ne ya halatta haka din cewa a yi amfani da ainihin bomb a yaƙi da shi saboda in ka ce ba za ka yi ma to baka da wani zaɓi sai dai kawai cutar da kai misali an gane to an ce wuta ba mai azaba da shi sai Allah irin kiyashin nan da kuma kwarkwansa da ake sanya musu wuta ba a azabtar da su wato a kona su saboda sun dabe ka a cikin gida ko misali in kana so in kaman akwai wani wani abu a cikin rami kana so ya fito sai ka sa wuta a ramin ka kunna wuta sai wannan in ma maciji ne ko wani abu zai fito a guje da sauransu shin wannan bai halatta ba eh ya halatta ko bai halatta ba tunda dai akwai wasu hanyoyi da za a iya bi banda wannan sai a bi shi in dai akwai wasu hanya banda wannan to ya zama wajibi abu wannan hanya a bar wannan hanya na azaba da wuta kun fahimci wannan ko na'am an ce lokaci ya yi tsaya na ku na sai neman taimakon da aka saba yi a rana irin ta yau saboda aikace-aikacen da ake gudanarwa yan uwa za su zagaya da ainihin robobi don neman taimako a taimaka fi sabila kuma a bayar da yawa saboda bukatun suna da yawa ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbir aqdamakum fitowa ba wasu ma ga an kona su da wutan sun mutu ga an hana azaba da wuta eh na da zama da lura ba gaskiya ya kamata abu ta wata hanyar da akwai hanyoyi daban-daban da za a iya kama namomin daji na'am eh a'udhu billah ai magana ta wurin ai wannan ai da zafin yanka ne ko in yanka ba ta mutuwa wai saboda yawa sai a kura su a tafa su a ciki da ransu da akwai azabtarwa akwai rashin tausayi a cikin al'amuran akwai dai hanyar da za a iya biyu na ganin ba lallai sai an musu haka ba gaskiya inda sun nemi shawarwar da idan ka samu wasu ƙwararru za su gaya musu hanyar da za a iya bi wato ba tare da an da ransa a wurga su a cikin abin nan asibiti ba bai dace ba gaskiya eh shi kenan kawai akwai matsala hmm. na ya san ilimin abu tun haka manzo Allah ya ana yin azaba da wuta to kuma ban ga nassin da ya ware cewa ban da fari ba misali babu nassin da ya ware cewa ban da fari kaga cewa a zo ana a kafari a wuta a soya su na gaskiya akwai dan karancin imani sosai a cikin al'amarin da rashin tausayi wa alaikum salam na ai shi wannan ba wuta bane kai tsaye zafi ne kawai zafi daban wuta daban shi rana zafi ne zafi rana yake fitar da su ba wai an kona su da wuta ba ne da eh. ila kai kai zurfin ka shiga zurfin abin da aka wata shi rana shi ma wuta ne kenan zurfin abin da yi eh, baɗi na buku na chemistry da ko <laughs> inda Ina ce rana akwai wuta a ciki da yake fitowa daga cikin abubuwan sauransu eh. eh shi kaga ai eh, zakuna nake kona shi amma ba wai bai zama bai riga ya zama wuta irin wutar da muka sani ba da yake abin nan wa alaikum assalam matsayin shi ne shi fara ba sharaɗi ba ne sai an yanka shi fara ko da mushe ne haka in ya mutu haka nan za a iya ci ba sai an yanka ba misali wannan konawan wato ba zai hana a ci ba sai dai ba a yanka ta hanyar da ya dace bane ba a bi ta hanyar da ya dace wajen wajen kashe shi misali shine ma'ana amma ba zai hana a ci ba wa alaikum salam ai yanzu akwai abubuwan da za a faffesa maganar kaska ba sai an sa wuta ba akwai wasu irin ah, chemical chemical ah, da za a faffesa ka ga sun mutu ta fahimta ai wani yarga riga ya zama tsohon yayi a ce sai an sa wuta eh ba gani shi kenan kaga saka ba a yi azaba da wuta na a kwarai da gaske hadisin na so ma dan yi bayani kan shi hadisin cewa misali yanzu wani zai iya kafa hujja cewa kenan wani malamin addini na iya bada fatawa a ciro kan wani ha daga ka'idar musulunci wani malamin addini ba shi da iko ya bada fatawa wai a cire kan wani ko a kashe wani bai da wannan ikon an gane yawa mai ikon cewa a ciro kan wani ko a kashe wani shine walin amr shugaba mai mulki amma shi malami kamar yadda bahaushe ke cewa ta malam baka wuce amun baka wuce amun shi malam nashi wa'azi ya karantar da mutane addini amma malam a cikin masallaci an gama karatu ce daga nan wajen na ba da fatawa duk wanda ya gawa ne ya turo kanshi na fasa gane wannan to shi kanshi malamin bai wuce shi ma a cire kanshi ba misali to shi malamin ba hukuma bane shi a lokacin da yi wannan magana hukuma tana yi kama shi a gani amma hukuma ita ce take da iko wato a boye ko a bayyane tana iya sawa a ƙarƙashin ƙasa wane yana yawan cutar da wannan ƙasa ɗin amma an ce za a kashe shi zahiri zai zama matsala sai a tura 'yan kundin bala su kaso shi sai shugaban ya yi shiru abin shi ya yi haka ne saboda maslaha na al'umma ba matsala ba ne wannan an gane abin da ya sa kaga yanzu ana tsoro shugabanni suna tsoro saboda matsala na wannan human rights ɗin da aka shigo da shi to wannan human rights shi ke sa ya ga shugabanni suna yin abin cikin tsoro amma da a ce babu human rights to shugabanni za su iya zartar da irin mai abubuwa da yawa ila masu wuce gona da iri duk da yan human rights din ba wai mutanen kirki bane amma kuma suna da nasu amfanin ba mutanen kirki bane wasu abubuwa da yawa suna kawo cikas ga musulunci da musulmi amma da ba don su ba da shugabanni sun yi wani irin ta'addanci wanda ya wuce gona da iri an gane wannan to saboda haka ya halatta na'am eh to ai Abdullahi bin Abbas na cewa kai da na san lokacin da ainihin Aliyu zai yi da na hana Aliyu ya ce shi gaskiya Ibn Abbas ya ce bai goyi baya ba saboda manzo Allah ya ce ba mai azaba da wuta sai ubangiji shi ya rikice ne abin da bai taba gani ba ya ga an ce shi Allah ne bai san san da ya banka musu wuta ba an gane wannan ko lamma ra'aytu al-amra imran munkaran ajashtu nari wa da'awtu kambara lokacin da ya ga al'amari ya yi muni mai haɗari ya ga an ce washi Allah ne ya ce nan take na hura wuta na kira ƙambar na ce ta wurga su wuta to ya rikice bai taɓa jin wannan a rayuwar shi ba kira mutum Allah ɗan adam sai ga ma yana ƙara wurga suna cewa yanzu muka gano cewa kai Allah ne saboda ba mai azaba da wuta sai Allah kuma gashi kana mana azaba da wuta ka ya ƙara tabbata maimakon su saduda sai abin ya ƙara nutsar da su ma cikin cikin bata Allah shi kiyaye wanne eh akwai masu ganin khilafin aula amma kawai bai halatta ba kawai ba wai dan aliyu ya aliyu aliyu bai taksisin nafsi manzo Allah ne ke taksisin nafsi in manzo Allah ya magana shi kuma manzo Allah shine zai zai rage manasin karfi wannan ijtihadin aliyu bin abi talib ne amma ba a yi eh ka fahimta yawwa na Allah ya yi hajar kamar ya bai kawo maganar hajar a nan wajen ya eh, kayi izin baɗi ne cikin hadisun karatun mu ya eh, to yanayin magana da ka shigo da wata magana ne magana da kan ba shi aliyu ya ƙona su ne da wuta ba hajar bukari ne ba ƙonawa wasu mutane suka ce shi allah ne ya ci labari da ya zo ya tabbatar shi ne ya banka musu wuta a gani wannan idan kuma sai ka zo da wata matsala daban kuma ne hajjar muftari wanda shi kuma yana da mazaunin kanshi ne da misali kada a yi mu'amala da su kada a yi musu magana kada a yi musu sallama kada a yi musu kaza kada a yi musu kaza saboda a kuntata musu su dawo zuwa ga gaskiya shi ma wannan akwai shi eh insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika A an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu